الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته بثبت الله صلاة ينشيش بأمين شوي ولود ثبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شو هذا كلام ده بالتافين بلوغ المرام يا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى من روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه اللفظ للبخاري وللنسائي كما وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره وعن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سكوجي أغني به قال وإلتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيشيش عليه صلى الله عليه وآله وسلم وجيجي معا فقال وشيغا إذا صلى أهدكم إذا متى بغادي صلى faliya kulu unga jungagan attaqiyatu lillahi shiwa zanke emisa na gumina ba ta wani tabbatu ya soko wasalawatu da salatu shi ibada shi wasayibat da ya kirki shi daga wangi ɗafin kirki ilai ya sadu kalimu tsayi bola amalu salihu ya rufa'u ba ta wuri tabbatu ya soko soko ya cancanta duro assalamu alaika yi annabi aminci soko wuri tabbatu ya wa nabi wa rahmatullah an rama ya ce ci wa barakatuhu gangan da albarkuwi assalamu alaina aminci wuludin tabbatu ya yi toma wa ala ibadillahi salihin gangan da wuji kirki shi ya sai ci ashhadu an la ilaha illallah bijiri kyadin da ya zaji wuta da gaskiya na sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu majiriki da nabi muhammad wuce ya ce cuyo tushe ya ce cuyo nan zagan da gazo sun makaganci liyatahayyar minar du'a'i ẹ̀dùnlẹ̀ tó lóòdán mini àdúwà àjẹ́bàwó ilẹ́yì ẹnẹgá tàfi ogun ní àdúwà náà ń bà fẹ́yẹ̀dù oòrùn ba, ó bà àdúwà ń ṣe mẹ́tàfàkùnà rẹ̀ wọ́n lọ́zùlé bukari lafazin na yà bukari wọ́n lè nasa'i lafazin alimamun nasa'i ma ga kunna na kunu a ya tsaya ya jafe ga ƙwabla an yi furazu alaina a tashahudu kami a latayya ji dole a tashi agwani wali ahmada wa imam ahmadu na bali magana annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ta hakika nabi sallallahu alaihi wasallam allama tashahuda alaihi sallallahu alaihi wasallam lahuwi yamina waji sai ya jina wa amarahu an yu'allimahu an-nasa alabi maju umurni alabi jo foroga tayyanin lawo da abbas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda ga nabi sallallahu alaihi wasallam hafi waju fi latayawa ga tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah ila akhirih habba kashwi agwala fazijibe ka ka ka ka kai da ciye ke mine ji ta yaji nan sahabe na shi magobe na na nini abu hajji abdullahi masud to abdullahi na abbas to jabir ibn abdullah to abu musa lashari to nasu bin maliki to abu raira to abu sa'idul kudiri mata yarda su kulu da tabbatuya isnadin rikata ta zu amma mai yana ta zu gana hadisin abdullahi masud gama la'imam al-hafiz abubakar al-bazzar ba hadisun mas'uli na so hadisun fi tashahhud hadisun abdullahi mas'ul ga hadis na tazuga etiyar sayyona wa qad ruya minni fi 20 tariqan ga kone ji abu da kakaina ba tuciye shi wala na alamu وهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتشوي أصبت من ولا صوي اثنان ولا أصبت رجالا ولا أشد تظافرا لكثرة الأسانيد والطرق ga ake ajiyarsi na gobe umartazu gan da ku jiman kudoku gan rijalu jiman agbóká gana akwàdí sí abúlábí masu rina mini zai shi ma ke jujjazu musamman ne ya ci ga hadisin abdullahi masudo na al'imam albarwi littafiyar sharhu sunna ibuna ba muslim وإنما ما أجمع الناس على تشوج ابن مسعود لأن أصحابه لا ètí ẹ̀tẹ̀ṣẹ́ ògbòdó ẹnẹmẹ́lá mọ́ìyàtọ̀ ìjìmá òjì ẹtí ẹn àdíyẹ́tò ó ti tásù gẹ̀rẹ̀ ìkẹ́ ní ètí ẹ̀tẹ̀ṣẹ́ ògbòdó ọdún gáyì zai zẹ̀jì gobe daga bayan masu wani alfazu ya ce ya na sha gobe da mutsiri a ƙata zẹ̀jì gobe daga yankin wani iri ni galago amma ya zẹ̀jì kenan ke lebandoci dago ga malatar sun alfazu ta tashe wuli mai kakayin na su kwafa ya zanen da zuci ko lafazin yan salatu ibrahimiyya mai kakayi na kwakwakwa ya zanen guji lafazin shi na shi gagare tiyar duwa wajen stifta tsallon mai kakayi ko na kwakwakwa ya zanen ya zuji lafazin ji bayanai ti a karin sujada wani mai kakayi na kwakwakwa ya zanen guji a karin sujiyar ruku mutum ya kaka yi ma daga kwakwa ya zanen eloji ko alkaru ne zaji kanun lele na ruwayo shiga kaka kaka kaka yi daga kwakwa ya zanen eloji alkaru ne zaji zaga tsale na mutum ke yi kaka yi daga kwakwa ya zanen wuji adadi na jibe kira kayan kiyazun lailiyo ko ya ce tarawiyo na wiyar wèé káàkáàká yìí na tó ṣe àfàyà zàbí ìwúgbọ́nà ẹzùjí ẹgbọ́nà kánúci azulumu dàríjáàrí ìtẹ́mí ne ne mafi tínà ṣe mafiya ya guba zana kwaye na gani katon wata zo daga ba da biyu amma ẹgbọ́nà zanúci járìci da biyu nígú ɗeyo na wula ɗe ba ciyar wula ɗe zanúci yẹ́ ji ba fi wọ́n lè já yìí kí fitinan na biki ne ko haɗo ce wasu ma za a ɗo ce wasu ne ga guba abin wata zo daga ba a nan yau amma yi a ka youtube ya zalunci wafewa ya koyi ne wuga yan wuni tabbatarwa wuce ga annan ya ya wuce wa gaza na biya a nan ta wuye lebon ita jiki a nan wuce a ke ma fitinan wuro tsakaniyar musulmi ozo imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ga wata fakal ulama'u ala jawazi ha kulliha ga man ya yi jima'u man ya yi tifaku ji ya siye kibo bisu man ya hu ya ci ga sigare tayyare bai kakaka na da su mu fatin wange da su fa ya wani jimi rubo da bana don riwayen masu ne ta zuwa wani wuce za a la'uga yin masu ne kawai ga gawa fejian ogajiyo si ga yi yi ni ji ogajin na kanoci ojin na kanoci ogajin na kanoci ojin na kanoci ka zama wajen si ga yi a kawai yi ga yi ojito wata kula masan zaka mafi ogun na gina ji na mu mata su daga bayan a nagi sallallahu alaihi wa sallamu wale ga yana hadisin da ba nan la'uza zake min da ji yi jinu ya tayyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bin yana hadisin da ke lahu na eh la tayya uza kemina ni wasu sun fatiya aláta láṣe ìṣífẹ́ láwú àríwá mẹ́jìnà láti gàgá tẹ́yà ẹ̀lówó na tún ló mú yan nínú ẹ̀nà àdínsí ní kí láwọ́bẹ̀ náà súnkún ìlìmí sóyà ngámàlá lẹ́ni kí á gàzàgẹ́kọ̀ lẹ́mi láwú ẹ̀dáánàwò tó wá kí ègúnmẹ́ na kàláwá yóò àdínsí ní mẹ́kẹ́ láwọ́bẹ̀ gẹ̀ẹ́zàgá tẹ́yà dín ẹzàbà àdúwárú rẹ̀ kí wo Ina annabi sallallahu alaihi wasallam wa addu'a Allahumma ya uzbika min azabil qabr ko Allahumma ya uzbika min min fitnatil mahya wa mamat min azabil qabr wa min Allahumma ya uzbika min azabil jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة foro الدجال عليه الصلاة والسلام جفورو ne باتري بيغوني yishi azaba kabari azaba al عذاب kan gani be fitina yadda jali ni sa sallam ya zo ba sai gangari ne yanda yi wa lega da ne da ne ba ta da ni da da je gwaduwa sallawa nan bebe ma ya zo ke yi la salatu juya alaihi sallallahu sallam kanu ji sallama ne zaka ta yi ya je zo la salatu ji wa da jallahu la fani في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ابن قيم وعلى بيع وقان من إذن النجي جان صلاة يعني صلى الله عليه وسلم نتيا بل maza ba yau sun dan boga duniyo na wajen salatu da ka waje ta sallah wace yana ana da shin ne ba kawai ne yi shi in ba ta yi ya mafari wallon ji ka shigo gajin wajen yana ku Allah ya samu dace bana ale kin ba wannan zamu ci gashi shi mu ci wannan bigan make ji tayya dinan make ji salatu ibrahimiya dinan make hukunci kabulo make hukunci bado make hukunci ayilo make hukunci ne faso mai da gaji taimu mu aje kanan zamu ci ga bigan ja a yi ga wuce fata ba wannan wa daga akida ya zo ha dan sai ya ita okay zannan ya kira na launin wuke ya yi gurgudu na na tsaga bude gigishe umarni sallafon doro wuce gigin ayusha ko fa zaruwa da zikiri in da la ta'lamu tunda ko ga to mikiya wa ma wuti tu na ilimi illa kalla da ji zan go cikin na maji haihuwa ko mun gane wani mas'ula anha ha la alamina sa'in sai qalu la ilma lana illa ma 'allamtana wallawa adam amma yanzu ka disguise rukun ha ya ga aki da iya gaba wani lamura miliyan ne ya zala ga aki da ruwan miliyan sallah ha Allah ya samu dace hadisi buru wa fudala tabnu baidi رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة وصعب الترمذي وابن حبان والحاكم عن فضالة دقبا فضالة بن عبيد يوم يوغي أبو محمد فضالة بن عبيد الأوسي الأوصاري أخويا مفاري أسوكا يندن ويخويا أهد ومدى كيشام ومدى أجل كارش دمشق sakuje da gani goyi gawa na fice ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ga sanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ga tuciya sai shi wani zabagin doci ya du'u fi salati zawon ce ba du'a don sallar lam yahmadillah annabi ya goya sakwa ko lam yusalli ala nabi wajen salatu ya nabiya fa qala alaihi sallallahu alaihi wasallam fa qala ko a kala a ne za a sanar shiga ajila haza za na ga yaji sun ba da ahu mu ciyu a kala shiga yi za a salla a hadukun ya zami ne ya bugaji salla hali ya buda bi hamdi rabbi da zuciya buya su ku zuciya bai gwajiyar su ku basana iyalai بيجدا سكوي ثم يصلي على النبي kagan cutuja salatu ya nabi sun bayyadu bi ma sha'a mucu ba duwaye da gabauna rawahu ahmad wa salata wa sahahu tirmidhi ko wa ibn hibban wal hakim alega hifin no mutu ya specifically gan addu'a ba na lokacin ta ya huda ko? kuma nutu tun ta ya yi babun da ba amma an gani wa gan lokacin ta ya yi wale to suna gani daidai da hadisi ya duba su ne ebana ta ya bayani ya eh, ga hamdulillahi a sanawa alayi nore àpọ̀láti alẹ́lẹ̀bí pátá wọ́n ní kí a ń gá gúfèsà àti òjò ìgbà tí ó bà dó ẹ́nà gbàgbọ́n wà bá ní àdífin náà nínú ẹ̀nà wọn láwílẹ̀ fẹ́ fíkì ò lẹ́dẹ̀gbọ́nẹ́ ẹzàgẹ́ wà bà dó ẹzùjẹ addu'a da muhimmanci sarawi amma fanni yake mi ne ke ba addu'a ba na ayyuki ko dajan ẹgbọ́n ni ìdàgá ẹ̀gbọ́n wọn àbá àdúrà gáyé mọ́wẹ̀ ní wà gẹ́bí àràmù jí wa gẹ́bí àkílà jí wà gẹ́bí yí àkájú tí ko gẹ́bí masu waje tawassuli lu ba su ko wa ila ila asma'ul husna fad'u biha wa ga ba ruwa wajen salatu ya nabi shaba duwe to zo bayan duwe kuma ga ke ba duwa be wa bu ya sai ci wa daji ya sai ci wa daji ya sai ci wa jinsi faru wa ke ji amfani ga lokaci na ji ɗaya lagwaduwa na helegedu ya gwaduwa kanga aka yi shi gafi mutanen karshe da gwaduwa kanga ya zaga da sujada da gwaduwa kanga ya zaga kemi da gwaduwa kanga ya zaga danzon da gwaduwa kanga ko littafi da mai gasar fi hudu'a ya shek bakar abu zaidi littafi ciku da babiya ruwa ya zaga gaggan saboda don bidiya da ya so ya fi ga ajuwa jo tsaba ya nita fi jizo 3 guyoko tafsirun du'a ya shek bakar ibn abdullah abu zai sai shi guyu jo gafara jawabul kafi liman da buya du'a babi al-imam shaukani fatu zakiri.

bukata ide da na iri iri wanda za mu ci wasu kullum ji to ba wabe za ya a wani ba ne ne da rafi a suku alubaduwa amma zai je san ba ba gan za mu wabe ba sanya wa a za mu wo gangani be siri jiya wa gan za mu wo gangani wa gan za mu ci wo gangani be atijiya wa ga zan do shi wagan gani be azkaru mu la zaya so ga lawu ga ne ba wa ne biya duwa ba wani dana ko hasbunallahu ayyutinallahu min fadlihi inna ila allahi ragibun aduwa ci ko inna ya hayya qayyum inda mini yusu la zuju la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da min la zumjo ya rabbi ya rabbi ya rabbi da min yasu la zumjo ya allah da min yasu la zumjo suratul ikhlas da min yasu zumjo fatiha fatiha da waye da addu'a shi ku yo da madani saliki ibi kai ma gogo procedure addu'a ba wuce fatiha alhamdulillah rabbil alamin hamdu haji faruwa gano ar-rahman rahim maliki yawmiddin as-sana'u 'ala allahi waji faruwa ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in at-tadallulu bi al-khudu'i ne zai jiya sokonan wani tabbatarwa ne da wani addu'a gaji zuku idina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad-dallin ta wale gan hawaye na wale tawassuli na wace lafati a ji tawassuli alhamdulillah amma za mu ce a ke bi korofi ga gani na suku a dai lafati a cikin ku za ta fati da waga ci ji gani a jihar fati a tsarin fati a ne da irele kula fa'ura shi don guni da irele ta biyu na jale ta bi na jale imamu abu hanifa imamu maliki imamu shafi imamu ahmad hanbali ai jeye mawkwai madina imam malik mawkwai misra laysu mun sadi mawkwai kiye sha imamu lauzai fata da na jayi jele ai za ku ta tana da yare ko la ji ganewa mawkwai maliki yaji ko ata aijele zamirikiya zambilis da dubatiya sai na jira ji shekara dubu da dari da wani agunan láàrin ìdùn àti ṣàtà dìfàtì ìní ọlọ́dún láti dìfàtì ọ̀sán àti láti àwọn láṣe ìbàkóǹbà gẹ́gẹ́ níbi fàtí ẹ̀ àdígẹ́dùn àdígẹ́tù ní ẹ̀wọ̀n tó fi rọ́gẹ́ sọ àti láti hadi muhammad ba wuna ji alkar gane ba wuna alaihi sallallahu alaihi wa alihi sallam rabo ga wale ga mini yana hadisin ne wuna ya zo ba du ta sallau ya alkhairi lamun ya zuka min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min fitnati al-masih ad-dajjal ko abu da su sujada ne ba zuwa ashe. da ne ya ke labaduwa sallari ibn qayyim rahimahullahu ta'ala mutu ya fi littafi ya zaɓi ma'ai fi haɗi harin ibadu so wale gan ya shi wani shi ko ya zango ya zuci kula da ya sarari da iyaka nan Allah wa alam subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la da illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk